ke maganar makami kuma in ci kuɗi in je ce da Allah me a haɗa kai da ni zan dai muku fatan alkhairi ba zan muku sharri ba ba zan gaya wani ba kan na muzanta ku ne muku baki ni ma in zo baya na ta yin kyau yara in gaya muku wani abu guda ɗaya ina tsoron dukiya yanzu saboda wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun da halak da haram a bayyana suke sannan ba haka nake nufi ba lala abubuwan ne an riga an haɗe su yanzu babu bincike kuɗi ne yanzu an riga sun gurɓata ko an haɗe su ga baki ɗaya iya sa ni yanzu ba wannan ba dai ka kwantar da hankalinka ko me kuka yi ba zan je in faɗa ba sai dai ne muku addu'a addu'a kuma tsakanina da rabbu samawati wal ardi tsakanina da Allah da ya halicce ni ba muzanta ku ba yanzu in na muzanta ku ko na tona muku asiri gobe ni kuma na zo na jarabta fa hmm? Allah ne fa yi hukunta za ku yi abu kaza to in nema muku shari'a ni ma sai shari'a ta same ni ta samu bayana eh ba ku komai eh ba ku komai to a gara eh, ga madara ka ba da shawara mun eh, gode masha Allah mun gode me unguwa ranka da Allah ga wata haka wannan al'amarin zai faru a shiga gidan mai gari a daddake shi mu mu zuba ido ba za mu yi wani abu akai ba wajibi ne sai mun yi roƙon Allah akan wannan al'amarin Allah ana sara mm. a duba bakin gatari ni fa a wannan sha'ani da ya faru a gidan mai gari mm, ba na zargin kowa ba na kuma raba ɗaya biyu eh, da sa hannun uwar gidan na kyautata zaton haka don wannan mata ba ta da mutunci ba ta da kunya kuma kana ji da yake ni ka san kai ba gidan kake shi haka amma ni ina shiga gidan ina jin irin kalaman da yan uwanta abokan zamanta suke faɗa eh. a kanta ita din kwarai kuwa malam liman wannan magana ta mai unguwa fa tana hanya hmm. saboda ita wannan matar shi da hmm. kake gani ma a gidan ba sai da ta ta da hayaki gaba ɗaya za mu ma zama musu kamar rigima tsakanin yanzu abin da za to za mu kankat to malam za mu taka mu je wajen hakimi eh. mu shaida masa ga abin da yake faruwa in ya ɗauki mataki shi kenan idan ba zai bai ɗauki mataki ba za mu zauna mu al'unuti tunda dai din nisan gari ai dauna gaban sa kwarai kuwa mai ringa karanta ta bayyada kenan muna bugawa muna karanta muna bugawa malam amma dai a rikai a hankali ita rayuwar nan ana yi a rikai a hankali kar a je a haɗo da wanda ba ruwan su haba mai unguwa Allah malima haba mai unguwa ka kyale abin da aka yi mu ma mu yi a ɗebo fa dandama oh, Allah billahi allazi a ɗebo fa dandama mhm. to to ba zan dai hana ba amma hmm. dai a hankali ina ba da shawara ba zan hana ba amma a hankali mai unguwa eh ka daina zan ci a hankali ai su ma ba a hankalin suka yi ba ai yanki to ni fa ina tunanin wannan matan mai bakin bakin nan ina ta turo mutanen nan ayyami da duka za ta rina za ta rina domin na san za ta yi haka za ta yi fiye da haka ma ni na san wannan Tsaya mu saurari abin da mai gari da limamu mu karfin gida za su ce. Mu ji duk abin da za su ce bayan sun gama kammala nasu ne kuma sai yanzu ɗaura kawa. ta za mu alhamdulillah na daɗe ina wannan lokaci na daɗe ina tunanin wannan abun a raina ina tunanin ta ya zan samu in da ita amma na rasa na ba za mu yi wani ta za ta kwashi kayan da da Salamu alaikum. Alaikum salam. Ladidi. In ce dai babu hannunki a cikin abin da ya samu mai gari ko? A'a wallahi ni ma haka na ji labarin wallahi ba sa hannuna ai ba shi ya min laifi ba matansa ne suka min laifi kuma dole akan matansa zan ɗaukar sa zan yi ta shi. Kin san dai mai garin nan dai mutumin kirki ne kin sa kika ji na ce kawai ki kyale shi. Wai iya ke me ya damu ne akan wannan al'amari. kome kisan mace kome kisan mace da makircinta to wallahi azim wannan karanta ta ta kare dan sai mun fito mun faɗi gaskiya zancen banza zancen gobe ba idan mutum ya isa ko kuma idan kin isa ki fito fili ki kalli cikin kwayan idanuwa na ki faɗa ko ki nuna ni da ɗan yatsa sai na ɓalla ɗan yatsa. To tsoron ki nake ji? Ni ke kai magana sai na kamce ki da ma. Tsoron ki nake ji da ba zan faɗi gaskiya ba? duk wannan da kike faɗa ba sunan na kaza da ke nake. To tsoron ki nake? In na faɗa ɗin me zaki? Kuli kulin kubura zaki da ni? ma isa ba. Eh? wallahi baki isa ba sai in faɗa. Ba na jin tsoron eh, kai. Eh, Bari faɗa eh, ba tsoron ki nake ba. jin tsoro. Faɗa sai mun faɗa. Yawwa. Kai ne ne Allah ya faɗa. Kina yaye nan na kona. Kina yaye nan na kona ki banza. Magana nake muku. Da me sai ji? Menene kuma haka? Menene haka? Ka gaya mata ta fita hanya na. Ba ku ba Ba lambu ba. ya zuba ruwa a ƙasa ya zuba a kan fulayoyi. Wofi, ko daga wani ƙauye aka dauko mana ita hoho. An ma yan ƙauye ne, ai yan ƙauye yanzu sun waye. Ke na ki ma, kai ya wacce, kai ya warware. Ma'aukaciya, ma'aukaciya ƴar masu kule, ma'aukaciya ƴar masu kule, ma'aukaciya ƴar masu kule. Ke ne da shiga shiga ɗaki ki zaman ki. ke ma koma daki koma daki koma daki za ki goma ga annabi Allah ya ƙara lafiya سبحانك wa تمام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya taimake ka akwai abin da yake damuna a zuciyata amma bayan zan gama shi ba wani lokaci zan gama shi kaina akwai sako daga hakimi na wasiƙa ranka da da aka ce baka haba sarkin gida ai yanzu bai kamata ka bashi wani sako ba ko ka bashi takarda ba ka bari sai Allah ya bashi lafiya sannan sai ka bashi da cikin umarni ne wa makaho da waje ta amma da Allah ya bada sauki Allah ya bada lafiya ranka daɗi, ni zan koma sarkin gida hmm? ka zauna a kudu da yalla bai eh eh ana ƙara lafiya ana ƙara lafiya Allah ba da lafiya amma sannan ranka ji ba Jabir abin da kai gaskiya ba kyau ba rai na ya ɓaci wallahi ka zan koyi ba ya za a yi ka je ka samu mai gari kamar duka mai gari mutumin arziki ne ba ruwansa matansa ne muka samu matsala da su na hana ka wannan abin inda ta ce a bar shi na ce ka bar shi ka ka je ka samu mai gari ne amfanin wannan abin bisa gidan lafiya haƙuri dan Allah ki haƙuri kin san cewar ni ma abokina ne tun amma idan za ki tsaya ki tunani abinda da kake so idan aka taɓa ma shi ba za ka ji daɗi ba ce ka ba za ta yi daɗi ba jabar wallahi wallahi ki fahimce ni ba so na kake yi ba idan so na kake ya kamata ka ji maganar mahaifiyata da ta ce a bashi ni ma na ce a bashi dan abin da ya faru da kai jabir ba ruwa na wallahi ba abin da zan ci ma kin ga ki sani fa so mai da kashi wannan ci irin damuwa ce in ita ne wannan abu kuma ita aka ciwo mutunci ya kamata ta fahimce ni ina gode wa Allah da ya bani sauki da ƙara lafiya kuma ni na san duk abin da ya faru duk abin da ya faru kaddara ce ko ba gaskiya ba kuma shi musulmi ke to a ce duk abin da ya same shi kaddarta Allah ne ya dora masa ko ba gaskiya ba na gode muku Allah ya saka muku da alheri amin don haka ina son sarkin gida ya tashi ya karanta min wasiƙar da hakimi ya aiko min ƙara lafiya ka san numfashin na wani eh. idan ya tafi sai na nemo shi sa ake samun hakan sha Allah bismillahir rahmanir rahim wasiƙa daga hakimi kamsu mati zuwa ga mai garin murna ni hakimi na samu labarin duk abin da yake faruwa a gidanka don haka da izini na ka sauwaƙe wa duka matanka ka yi aurenka na baka wannan izini wasala <laughs> <laughs> Ra kai daɗe. Allah sarki lamar ya yi Allah. Alhamdulillah. Ranka daɗe. Ni mai unguwa. Eh. dangane. Na. na ji daɗin wannan abu da haƙi kuma na bada goyon baya wannan gaskiya ne <laughs> ƙara su eh. Allah sarki kai da idan zaka firgita mutane haka ne <laughs> haba lima kana jin abin da sakin gida ya karanto da gurin hakimi abin da takarda take faɗi amma kan shuru ba cewa komai ranka ya daɗe ko da ji na yi shiru ban ce komai ba mutuwa aure abu ce wanda wanda ubangiji baya so saboda haka ban ji daɗin al'amarin ba mace a ce mata uku an sake su gaba ɗaya ranka daɗe ai abu ne mara daɗi ranka daɗe sakin aure Allah ne ya halitta shi amma ko baya son a yi shi ai malam liman ba wai haka kurin sakaka za a sake su ba su da kansu suke buƙatar wannan sakin kuma kai ma ka je gidan nan kaga irin tsumin da ake yi wannan dan ina tunanin dan an yi ba wani laifi ba ne kuma saƙo ne daga sama wurin hakimi haka ne ni ma da farko na ɗauki zafi amma ya kamata mai gari ya je wa matan nan nasa nasiya ko ni da na ɗo abin da zafi ko ban ji daɗin abin ba kuma ya kamata mai gari ya sake ba su wata dama ta wata shawaras haba malalima haba malalima wace irin dama za a ba wa nan matan wace irin dama ce ba ba su ba ko me ka ba su nan matan abin da za su kuma yi kenan ah, na ji yanzu abin za a yi zan ba maganar leman wannan al'amari zan zauna sake shawara abin da ya faɗa shi kuma zan bi ko ba gaskiya ba akwai mitin ma da wayan suka aiko min da takarda ce tuni da ba lafiya ba wai in zo in shiga wata magana za a hana ginin wani waje Ya ce to ni da ba lafiya ce da ni ba ya zan sa baki akan abin da da masaniya a kansa yau da na bincika na san abin nan muhimmancinsa da rashin muhimmancinsa to sai sa baki in ce ayi ko kar ayi amma ai haramun ne kai katsalandan ka jefa kanka abin da baka ba ka da yaƙini baka san yaya ike ba ka ce kawai an hana ko kuma a yi saboda haka sakin gida ka je ka gaya musu wannan mutum ni ba zan samu damar zuwa ba saboda nan ba gidan karuwai za a gina ba ka hana ranka da je ranka a gaya musu ka san nan fashi nawa ne in yi tafi sai na nemo shi mitin din na kafirai ne a'a bari numfashin ya dawo dawo tukuna na kande na'am kawata ko kike iba wallahi kankin zama na mu je ko yawwa wai ne kuwa gulma ba zai goyi ba ina jin ki wace irin mata ne gari zai aura ne haka gari ya rude matansa suka rude haka kin san kuma da aka ce mai gari zai aura kyakkyawa gaske ce ki wallahi ko da ni ce dole hankali na ya tashi hmm. ku dai mata ba a raba ku da gulma duk inda kuka sai kun yi wani kuci na ranku kuma da mai gari a wurin sa mana to kai na ruwanka ko gulma da son jin zance wa yasa da kai ko da dan nayi magana sai sai a ji zafin magana ta ni ba na son gulma irin wannan cin ga kawata ga kunan ga kunan masu gulma kuna cin mutum kuna cin naman mutum danye mai gari kuma sai ya aure wanda ya ego da zafi yarinya kada ki mu rashin kunya in kika mu rashin kunya lamu dukan sai a nan gurin wallahi ka kauye kai ku caka Salamu mu. Kamar yaya ba gidan musulmi A to ana ta sallama an shiru ne ai. mu uwan amarya ne. Mun zo ne dan a nuna mana ɗakin amarya saboda muna son za mu gyara a ciki. uwan Eh. Ko Sai ku je ku nemi mai gari. ku je ku same shi ku yi mishi magana ku ce kun zo a nuna muku ɗakin amarya amma ku kun yi kaɗan ku zo ku tambaye mu na ne ɗakin amarya. Ga ka ta wayewar Allah mu ba ba faɗa muka zo ba. To ai in ma tashin hankalin kuka zo ai gidan shi kuka tara sannan kuka tarara tashin hankali daidai da ka ta malama sai kuka zuwa. Ya kuma da ke zan yi magana wannan yar aikin ki ce ko dai matar gidan ce. Na <laughs> ni ma dai haka na gani. Ah, ni ma yar aiki. <laughs> to aiko ne gari mm. ai ya gama aure aurensa ba zai auro kamata ba kuma ba zai auro kaman mu ba in banda namiji ma da jaraba da kwashe kwashe kana da kaman mu a gida ka eh. je ka auro wata wai ka kawo to me za ta yi maka wanda mu ba za mu yi maka ba shi ba na gani a hakan to ce mana yi cewa kun gallabe shi a cikin gida kun ishe shi da tashin hankali shi yasa zai auro ƴan uwan mu nuna mana ɗaki in za ku nuna wani in ba za ku nuna wani kuma mu kama gaba yanzu dan Allah dan annabi wa gari wa yanzu yanzu ku wannan abin bai zama izina kanku ba saboda girman Allah duba yadda aka lukuma yariyar na goshi yanzu ba abin da za a ɗauka ba abin da za a yi musu ba wani matakin da za a ɗauka a kansu mataki sa'in da kuka ɗauki yarinya a nan gurin kuka sun ita mataki da ka ah, ba an ba su kuɗi ba to tsaya ma ki ji matsayin mu ɗaya da su ai matsayin mu ba ɗaya da su ba ya kamata a nuna musu kuransu da kuskurensu to ai abin da kuka aikata ga ya da kan ku ku laifi biyo kuka samu fa kuka da ki wancan kuka jawo aka aka rike ni ni ma to yanzu gashi kumi gaskiya ni na haƙura da wannan na haƙura kawai na haƙura na bar mai gari ya je ya aurensa ya je ya aurensa in ya so in duk karkaran nan zai auro ya kawo ya je ya auro su ya kawo kin haƙura ya je ya kawo duk karkaran nan matan karkaran nan ya aure su yan mata wallahi ba zan haƙura ba wallahi ba zan haƙura ba wallahi ba zan yadda ba wai kina wai kina babba ki dinga aikin yara saboda girman Allah wannan da farkon musulunci ta zo wannan da farkon musulunci ta zo ya an tara kanta Allah wallahi irin kuri sai na ali yake sa ta isa yake sa ta kuma nan ne baki biyu filla mutun kai da ta kanta zai fara wallahi ba zan yadda ba ba zan hakura ba sai gani kuma wallahi ba zan hakura ba ya san ba zan hakura ba wallahi ba zan hakura ba Aladu ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba wallahi ba zan yadda ba Allah ya lokaci kuma a ɗauki albarka ke kuma ko ki haƙura ko ki haƙura ba ki hali ne. Ai an sha budiri. Sai kano. Wallahi. A wajen kenan. Dan buɗe fusko a gaisa. Ko ku ba tsoro da tun da an kwambi. Yawwa. Na tun da aka yi tsaftar nan. Allah sarki ba a ba. Wai. Ni ma ai dama na daɗe da san ranka tunda an ce kai ne na hannun daman mai gari. Gashi kuma yau Allah ya sa na ganka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا الخلود الفتى فتى ليس المقبول الفتى فتى هذه في كل دور يكتي من دور يكتي wannan kuma to tsaya ta za ka auro mutum ne ka ganin aljana aljana kuma ya haƙuri ya haƙuri har yanzu mun ado har yanzu mun a gangamin bori dai kai kariya har ba hawan bori ha sai ke kamar dan bori amma ya ke eh, yau a yau yau ah ina ganin mai taba kwallon kwallon irin wannan wai na sani sha sha sha Allah <laughs> zargi aji me ya san sirrin lashi aji ba san sirrin bai to yanzu abin da za a yi bari in je turo muke yan naki ko gaisa ni abin da nake so ban auro ki dan a zuwa ta da hankali ba ko ba gaskiya ba haka ne haka ne madalla ni zaman lafiya nake so yanda nake mulki na a garin nan ne zaman lafiya biya da da talakawa na to ke ma ku zauna da su lafiya eh abokan zaman dole in bi su madalla hmm. yawo bari bari bari turu su ya a kirawo su zan bi su sau da kafa zan bi su sau da kafa duk abin da suka ce in yi zan yi yawa kuma Allah ya yarda ba za ka ji wani tashin hankali ba ina za ka kai mu wannan shi ake kira shu'uma sunan wata ni wannan hanya mutumin nan na da hankali kuwa Yanzu duk bata lokacin mu wai akan wannan matan. Yaya. Kun gano Mun gano ta. Yawwa. Mun gano indiya amaryarka. <laughs> Ko kuma baturiya ba ko balarabiya. ku, ku. Ai, tsohon dai. Yo, muka saki zuciya. Ya saki ake saki. Yawwa. Sai saki zuciya ki akan kan wannan auren. Yanzu kai da wai akan wannan duk ake wannan hargowan kake ta wannan kai kawon wallahi inda na san wannan zaka auro ni da kaina zan biya sadakin ba za mu zauna ana muna duka ana duka mu ana ji mana ciwo ba ya cuce mu wallahi ka cuce mu da na san wannan sukuta na san zaka kwaso ba abin da zai sa nan ta da jijiyoyin wuya na wallahi baka kyauta min ba eh kai yanzu wannan la ilaha idan ka rufe waye ya rufe ta shi sa idan aka kawo maka al'amari gabanka idan baka da masaniya a kansa baka sanya yake ba kaka yake kuci hauka ne da dabbanci a kawo maka abu haka kurin baka san menene abin ba ka ce kar a yi ko kuma a yi baka san muhimmancin abin ba ka zama doki ka zama kurgurumin jakin dawa in dai ba wallahi tallahi duk abin da baka da shari'a a kansa baka san yadda yake ba ka yake hukunci da kai da godiya da karar ruwa wala da karar ruwa eh, riye ne da gudun bakin dususu mai jira duzuzu da daki yawa kada kada kai da kada duk ɗaya kuce wallahi in dai za a kawo maka abu baka san shari'ar abin ba kuma kawai kai wankan tsarki ka yanke hukunci ka zama dabba wallahi amma idan kana da hukunci hukuncin abu aka kawo maka ci gaban ka to sai ka ɗauki wannan hukuncin da Allah ya zo da shi sai kai magana a kansa shine magana to yanzu kun ga yayin nan ya ai an dai wannan ku ba ku gane wani ku ta nasu a akwai sirri a wannan